بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن اهتدى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأخدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبع بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك آدم الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى عزفت العازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا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 Barkan mu da haɗuwa da ku a wannan safiya ta ranar asabar yau sha biyu ga watan ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da 24 ga watan hudu shekara ta 2021 kamar yadda kuka sani mun zaɓi waɗannan ranaku don mu rinka karanta wannan littafi mai suna sifatun zaujati saliha wato siffofin mace ta gari wannan kuma shine darasinmu na uku daga faro shimfiɗan wannan littafi ɗin ɗan malam usman allah ya saka musu da alkhairi suna ƙoƙari matuƙa wurin ganin an yi abin da ya kamata a wannan unguwa da musamman wannan majalisi musamman abin da ya shafi shi wannan littafi na san jiya haurin dare sosai muna ta magana da shi ina kan hanyar tafiya muna magana za a samar da littafin don allah yadda kamar yadda ya faɗa an kawo za a bayar amma dai tun da karatun namu ana ɗauka sannan kuma na biyu lokacin na ta ƙurewa ramadanin ma ya kusan rabawa biyu so da aka damu shiga cikin karatun littafin in an kawo wanda suke da littafi sai su waiwaya su saurari a darasin da aka yi recording insha Allah ku gobe kuma sai mu daura da littafi a hannunku na yi shimfiɗa a baya dangane da muhimmancin wannan littafi da. duk wanda kuka gan sha aljanna mutumin kirki ne Allah bai yi aljanna don mutanen da ba na gare ba to wannan littafin gaskiya malamin ya yi iya ƙoƙari ya ga ya mai da rayuwan mata ya koma rayuwa ne na mutane na gari kuma ina so ku ƙara halartowa a ranku tunda malam ya muku gata ya keɓance littafin ya ce naku ne ku mata to kakku rinka kallon maza a cikin wannan littafin su maza an tashi da su su ma sai a sa musu littafin da su yake banta su ma kuma kan su kalli mata a ciki wannan shi zai taimaka mu iya gyara society da muke ciki saboda muna buƙatan miji na gari muna buƙatan mace ita ma wadda take ta gari to mutum da wannan ku ya shafa ku ɗauka abinda malam ya gaya muku a nan gaskiya Allah zai saka masa da alkhairi kuma gashi malami ne wanda yake na zamani ya san halin da muke ciki a yanzu ina ga mun fara mukaddima a wancan mako to amma dai duk haka oke ina to muka tsaya ok to shafi na biyu kenan za mu tashi don haka ne bari mu dauka daga inda ce amma ba duku a shafin baya bayan malam yi godiya da yabo ga Allah ga salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace amma ba'du bayan duk waɗannan bayanai da suka gabata fa inna mawdu'a hadhihi risala lallai mawdu'in muhallin wannan sako na wanda nake rubutawa allati hiya bi unwan wanda na sa mu sakon na wata ke da adireshi na cewa sifatu zawjati salihah ga siffofin mace ta gari ma'ana kamar kice ce ga siffofin yar aljanna kun fahimci maganan ko dan di yawancin maganan da yi anan ya tsatso su ne daga ayoyin alkur'ani da hadisai da suke nuna siffofin mata wanda za su je aljanna to inda za mu sa mu littafin suna na biyu sai mu ce littafin da ke bayani a menin kan sifofin aljanna ina fatan a karatun da muke da ku talata talata akwai wani littafi da muke son Allah ya mana tsawon rai za mu karanta da ku littafai ne guda biyu dukansu ba su da yawa ɗaya sunan shi sa'u ahalin nari mata 'yan wuta wanda ƙur'ani da hadisi ya faɗi siffofin cewa irin waɗannan matan gidan wuta za su zauna sannan ɗayan littafin kuma sai aka yi mashi daban aka ce nisa'u ahlil janna ga kuma mata waɗanda Allah ya faɗi irin waɗannan mata aljanna ita ce gidansu to kun ga akwai buƙatan mu san siffofin ƴan wuta don mu nisanta haka ne ko sannan akwai buƙatan mu san siffofin ƴan aljanna don mu yi haƙuri mu yi aiki irin na ƴan aljanna tun kafin a zo ranar da mu ma rayuwar mu Allah ta'ala ya riga ya karba abin sa an koma zuwa gare shi Allah ka sami karshe mai kyau to malam yace wannan littafi na sa masa wannan suna laysal kalam wal khitab yace kuma ba wai magana da tattaunawa ne kadai nayi a cikin wannan littafi mukhtassan wai ba na keɓance tattaunawa ne da magana kawai ga bishababatil qabla bishababatil muqbilati ala zawaj ban keɓe magana na a wannan littafi ga mata wanda kawai suke shirin yin aure ba wanda ko an sa musu rana ko sun kai matakin da za su iya yin aure An ragi ba su fi mari sifatis zauja wanda irin waɗannan matan masu kwaɗayin su san siffofin irin mace litata halli biha don su yi kwalliya da irin waɗannan halayen na mata na gari ولتحيئ نفسها kuma ban yi wannan littafin kadai don su irin waɗannan mata su kimsa kansu su shiri ba litahqiqi halan su tabbatar su tabbatar da irin wannan sifofin na mata na gari wa tatmimiha kuma su cika irin ɗabi'un da ake so wa takmiliha da kuma samun kamala a cikin waɗannan sifofin ya ce wannan littafin bai tsaya akan mata kawai masu nufin yin aure ba shine abin da yake nufi a wannan gaba to sai gaba ta biyu da nan ne kuka ce za mu tashi ya ce walaisa aizan har wayo wannan littafin nawa bai kasance muhtassan bil mar'atil mutazawwija ba na yi shi ne kadai ga matan da su sun riga sun yi aure ba allati ahbab allati ahabbat li nafsiha irin matan da suke son ma kansu sifatin zaujati saliha a ce suna da siffofin mata nagari saboda duniya makaranta ce kullun karatu ake mata Allah ta'ala kuma ya faɗi rayuwa kuma ita jarabawa ce duniya makaranta rayuwa jarabawa in kai karatu sai an maka jarabawa ko alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shine wanda ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa ba don komai ba sai don ya jaraba mu ya ga suwa wane ne za su kyautata ayyukan to ashe kenan wannan ya nuna ko kina gidan aure tsuguna bata kare ba ko ba haka bane har sai na farko kin yi haƙuri kin cimma abin da Allah ke so a gidan auren ki za ki samun aljanna a ɗakin mijinki da yawan mata sun samu wannan sannan na biyu sai kin dage kin tado da ƴaƴa na gari waɗanda ran da baki nan za su yi miki addu'a sannan na uku sai kin dage kin siffantu da waɗannan siffofi har ya zamto ranar haɗuwanki da Allah ya zamto mala'iku su ce da ke salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad da amincin Allah ya tabbata a gare ki sakamakon namijin hakurin da kika yi dan duk wanda kuka ganshi aljanna sai da ya haƙuri, duk wanda kaga ya shiga aljanna hakuri ya kai shi aljanna saboda ba a samun aljannan ba da hakuri ba Allah ta'ala ce wa ma yulqaha illa alladhina ne sabaru wa ma yulqaha illa zu hawdin azim Allah ce ba masu samun aljanna sai masu hakuri shi ko hakuri dama ba dadi gare shi bai da dadi ko na tisin kwabu duk wanda kada an ce hakuri to an san an riga an cutar da shi ne to amma sai dai kyakkyawan sakamakon shine abin da ke taimakon mutum dan Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab sanu Allah yana satan kawa wanda suka yi hakuri ne da ladansu wanda babu ƙididdiga a ciki Allah ka samu a cikinsu to mala ya ce ban yi wannan littafi don mace da ta yi aure kaɗai ba wanda take son makanta su siffanci da siffofin mata na gari lito hafiza alaiha don ta kiyaye su ta tsare su ta rinka aiki da su wali ta haƙiƙi hafi a ha kuma ya zamto ta tabbatar da su a rayuwarsa tana aiki da su yace su ma waɗannan matan da suka yi aure ba don su kaɗai ne wannan littafi ba ban yi don 'yan mata ba ban yi don masu aure kaɗai ba yace kama annahu laysa muktafan bil mar'a kamar yadda har wa yau dai wannan littafin ba wai na keɓance shi na rubuta shi bane saboda mace al muqassira wanda take takaituwa take da gazawa wurin samar da siffofin mata nagari wanda take da wasu siffofin mata nagari ba ta da wasu ba na yi ne don waɗanda wai don tana da wasu siffofi wanda ba nagari ba wasu kuma nagari na ilaji ma inda ha min tafsiri ha don ta amfani da shi ta magance abin da take tare da shi na tawaya da na ƙasa wa tafsiri ha da kuma tunatar da ita bin bin naqsi dangane da gefen abin da ya shafi tawaya da na ƙasan da take da shi li ta tadaraka amraha dan ta riski al'amarin ta yanda ya kamata ta zamto ta gari ta gane yadda ake so kuma ta aiki da su wa hayati azzaujiyya kuma ba nayi ne kadai saboda ya zanto cewan a in dai hakan ta gyara rayuwarta na auratayya ba alkarima mai karamci dan aure mutunci ne da karamci wanda suke cikin gidaje aure suke da matsala Allah ka warware musu wanda ba su da shi Allah ka dawamar da su cikin aminci wanda ba su da shi kuma Allah ya ba su mazaje na gari mazan ma Allah ya ba su mata abokan zama na gari dole mu rinka wannan addu'a saboda idan gidajen aure ba su kyau ba al'umma ba ta kyau idan gidajen aure ba su zauna lafiya ba wannan shi ne daga cikin manufanmu na karanta irin waɗannan littafai in ba a samu gidaje na gari ba to babu al'umma ta gari saboda duk mutumin da ka gani daga wani gida ya fito daga wani tsatso ya fito ba daga sama aka jefo shi ba to dole a nemi mace ta gari kuma a nemi namiji shi ma wanda yake na gari to ma'ana wannan maganganu da malam ke ne yana so ya nuna mana wannan littafi fa matsayin shi ya wuce na wanda za ta yi aure kaɗai? ya wuce na wanda take cikin gidan aure ya wuce na wanda tana gidan auren amma ta san tana da matsaloli ita da kanta wanda ya kamata ta gyara yace duka kun ga ai abun nema ne wanda za ta yi aure ai tana so ta san siffofin mata na gari saboda ta duka nesa da kofa kar ta bige haka ne wanda take cikin gidan auren tana so ta sani dan in tana da su ta dage in ba ta da su ta neme su haka wanda ta san tana da matsala da akwai wanda da kanta ta san tana da matsala mata da yawa sukan kawo korafe-korafen su wasu suke da matsalan wasu mazajen su ke da shi wasu kuma duka taho mu gama aka yi daga ciki akwai wanda za su sha faɗa maka cewa malam mu mun san muke da matsala akwai wanda za su ce maka ni malam wallahi matsala ta komai zan iya mishi amma yana da saurin fushi Allah ya sani saboda haka dan in gaggaya mai magana in zage shi ma sai nayi nake nadama wata tana da wannan wata za ta gaya maka gaskiya ba abinda na rasa amma ba mu zaman lafiya da shi kuma laifi na ne ta wuri kaza wata tana kuka ma za ta gaya maka to kaga duk irin wannan abubuwa ne da ake so a gyara a kansu su duk kuma malam ya taɓo su yace. amma duk da haka duk da haka wannan littafin ya fi gaban wannan bukatun kaɗai da muka faɗi yanzu shi ne sai ce bal innahu khitabun sai dai bari shi wannan littafi da kuke gani khitabun wani tattaunawa ne a cikinsa wa tazkiratun sannan a cikinsa akwai wa'azi da tunatarwa duk ɗan adam yana so a tunatar da shi duk ɗan adam yana gafala yana da lokacin rauni da yake so a rinka tuna mishi kowa ne ne shi ko annabin Allah ma Allah ya tunatar da shi ya faɗakar da shi ina ga wanda ba ba ba annabi bane shi to shine yace wannan littafin wani tunatarwa ne a ammu min hada kullihi ya game ya fi gamewa gamewansa da amfaninsa ya wuce na duk abin da muka faɗa mace da ke son yin aure wanda ke cikin aure wanda take gidan aure take da nakasa ya ce abin da ke cikin littafin nan ya game har ya fi wancan bukatuwan ma yawa kuma gaskiya ne za ku ji ya ce fahuwa tafkiratun wannan littafin a cikinsa shi littafin nan tunatarwa ne lil'abi ga mahaifi wanda ya haihu kun ga yanzu an wuce maganar macen kenan dama duk mata ce sifatu zauja ai mata ce yace to a cikin sama akwai tunatarwa lil abi ga uba namiji alladhi yuridu li banatihi wa man tahta yadihi nash'atan tayyiba tunatar wanda ke cikin littafin nan ga mahaifi ne wanda yake alladhi yake yuridu yake nufi li banatihi ga yansa wanda ke son ma yarsa mace wa man tahta yadihi da duk wanda ke karkashin sa yake ikon sa kila dan wansa dan sa ko yana rukon wasu wanda duk yake son ma'yarsa da wanda ke karkashin sa na shatan tayyiba tasowa wanda yake mai kyau tasowa na alasan barka ai akwai taso wanda Allah ya ce make mutun yayi sai kaji ana oh iyayen wani dai da wanci Allah a sun mori yaya ko ba ka bane to wanda ke son a ce ƴaƴan shi fi irin wannan tasowa tsakan shi a samu haka yake to a cikin littafin nan na tunatar da shi abinda zai taimake shi don ya cimma wannan manufar tasa kun koga ya kamata a karanta wannan littafi sannan sai ce wa hayatan karima kuma a cikinsa na tunatar da duk uba wanda yake son ‘ya'yansa su rayuwa wanda yake na mutunci da karamci wa dukulan lil hayatin kuma yake fatan ‘ya'yansa su shiga gida na rayuwa irin na auratayya amma wani irin zama na auratayya ala wafi muradullahi wa muradu rasulihi sallallahu alaihi wa sallam irin rayuwar aure wanda ya dace da manufar da Allah ke so a aure domin sa da kuma manufar da manzan, Allah sallallahu alaihi wa sallam yake so a yi aure domin sa kun ga wannan kuma shi ne karshen cin nasara in kun duba tarihin sahabban Allah sallallahu alaihi wa sallam ne gaskata muku wannan abin da malam yake faɗa mana a nan wurin akwai sahabban da ba su da ko titi ba su tara dukiya ba ba a so ya maiko a abin nan a gidajensu amma kuma alaihi wasallam da ya nuna musu yadda ya kamata su rayuwar aure suka rayu a haka sai gashi kawai har yanzu ana su da alkhairi har gobe kuma ana musu addu'a suna ƙara samun yadda da ɗaukaka a wurin Allah sahabi ne zai zo ya tafiya ɗansa ya rasu bai ɗansa bai da lafiya yayi tafiya ba magani ba asibiti ɗaya rasu uba bai da bai samu ba balle ya dawo lokacin da ya dawo ɗaya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan sahabiya ta ɗauki ɗa ta ajiye shi da mijin ya dawo ta kwantar masa da hankali ba ta bar hankalinsa ya tashi ba ba ta rinka yanka ihu don a bata goma ɗaya ba ta gano ba ta ba shi abinci ta gaya mai maganganu ya natsu kai har sai da ma ta yi ƙoƙari ya kwanta da ita don hankalinsa ya ƙara samun natsuwa. sannan ta ce da Allah tambaya ne take da shi ta ce mutum ne ya baka aron abu sai wata rana sai ya zo ya ce wannan abin da na baka aro ina so zan karba za ka mai da mishi ya ce aro fa kika ce dama ai ba nawa ba ne wanda ya bada dole in mai da mishi tunda ba na yi zalunci ba sai ta ce da shi to allah da ya ba mu aron ɗan nan fa ya karba abin shi aro ya bamu dama halittarsa ce ce to Allah da ya bamu ya karba Shi ne sai ya je ya gaya ba annan sulasallam cewa ga abinda ya faru a gidan shi ga abinda ita ma ta faɗa mishi ga yadda aka yi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba ma wannan abin da ta yi sai ya tambaye shi ya ce amma a daren wani alaƙa na ma'aurata ya shiga tsakaninku ya ce kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'an Allah ya samar da juna biyu a wannan haɗuwan, kuma ya mu abin da aka haifa albarka kuma wallahi sai da haka ya zo ya tabbata to me ya faru an yi rayuwar auren yanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Fatima radiyallahu anha ta yi aure ta zauna a gidan aure duk duniya ba mata da take da uba irin ubanta dan mahaifinta shine annabi sallallahu alaihi wasallam aikuka suka yi mata yawa ta aika tace da Allah ko za a bata bawa ku duba fadiyar annabi guda gidanta ba haujjal ma sai da kaga sayyidina ali yana da yawan baki yana yawan yin baki mutane na yawan zuwa gidan tace ana samun tarin toka a gidan shi da an sauke tukunya sai a ce to ga wasu nan daga Kano su ma suna hanya da Allah ya hakuri a daura wani abincin sai an zama ce yan katsina su ma sun ce za su wuce abuja za su tsaya nan za su kwana da allah a yi na dare kawai rike muku ne to shi ne a ƙarshe sai ta aika ma annan sulasulam cewa da allah ko za a ba ta mai aiki da za ta rinka taya da annan sulasulam dai kun ga matsayin da na fatima a wurinsa har yake cewa ya surru ha ma ya surru ne duk abin da ke faranta min rai to duk abin da ya sa na fatima farin ciki to ni ma ina farin ciki da shi yace duk abin da ke bakanta mata rai ni ma bana son wannan abin ina jin haushin sa yace ita wani yanki ne nawa karshe fa kenan to amma duk da haka sai Allah ne ya ce da ita da aka zo maganan gidan aure kenan abin da nake so ku gane ne. da aka zo maganan auratayya sai ya ce mata ki ce subhanallahi 33 lokacin da kika kwanta a shimfiɗan baccin ki kafin ki bacci ki faɗi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 nawa 66 ko Allahu akbar 34 ba ya zama 100 ba yace to wannan ya fi miki alkhairi fiye da in baki mai aiki da za ta rinka miki hidima haka na na Fatima ta koma gidan mijinta ta ce wani lokaci take yanko ma dokinsa ciyawa ta bashi da hannun ba amma me ya faru a baya ta zauna a gidan ko sun haifi alhassan da alhussein ko annan sulasula ya faɗi alkhairi game da su ya kuma sa musu albarka kai da annan sulasula zai rasu ma ya ce mana na fatima ke za ki fara riska na alahira don mu je aljanna gab da gab to kun ga wannan ta ci nasara biyayyanta da ta wa mijinta da gidan aurenta ina fata an fahimci wannan to shi al'amarin zamantakewan gidan aure wani abu ne wanda yake da faɗi na gaya muku a baya ku rinka halarto maganar da na faɗa ku mata ne don haka magana na zai karfafa akan mata akan mata in Allah ya haɗa mu da maza su ma za mu gaya musu azzaliman cikin su su san abin da Allah ya tanada ma mai zalunci ko masu kyautatawan cikin su su san abin da Allah ya tanada ma masu kyautatawa in sun fahimci haka kun fahimci haka sai a zauna lafiya shi yasa anan ba na zo in faɗi laifukan su bane naku na zo in faɗi kuma mun haɗu da suna su zan faɗi ba na kuma ina fata an fahimci wannan to sau da haka shine mala alaika wannan ke cewa wannan littafi tattaunawa ne da ya gami kuma tunatarwa ne ga duk miji wanda yake son yarsa mace da duk wanda ke karkashinsa ya rayuwa ta karamci ya shiga gidan aure ya rayuwar aure wanda ya dace da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shari'ar Allah ya ce nayi wannan littafi ne li takuna aunan lahu don ya zamto wani taimako ne wani gudunmuwa na ne na ba mahaifi a liyazakira hunna don ya amfani da wannan littafi ya tunatar da mata biddawabiti a shari'a, a bisa wasu ƙa'idoji na shari'ar musulunci wasifatin mar'iyya kuma littafin zai taimaka maka wurin iya tunatar da mata a kan siffofi wanda suke abun kulawa siffofin da ake so a kula da su allati yanbaghi lil fatati irin sifofin da suka dace ga kowace matashiya budurwa an tansha alaiha da tarayu ta taso akan irin waɗannan sifofin Allah ya sa mu dace yace wa tadhkiratun bayan littafin nan ya zama tunatarwa ga mahaifi da taimako gare shi wurin tarbiyya yace wa tadhkiratun har wa wannan littafin tunatarwa ne lil ummi ga mahaifiya ita ma saboda tarbiyya bai samuwa sai mutum biyu sun haɗu da ƙarfi da rauni inda za a yi bulala namiji ya tsaya ya bulala ya fada ya buɗe ido ya mazurai ko inda za a nemo abinci ya fita ko dako zai ko faskare zai ya je ya kawo in yi wannan a wannan babi shi ya sauke nashi inda za a yi lallashi a koyar da magana a hana yaro zagi ya taso da ambatan Allah ba da zagi ba tun da mafi yawan rayuwar yaro yana ƙarami a wurin mace yake kuma duk mutumin da bai sa'an mace a farko da ƙarshen rayuwar shi ba to wannan mutumin ba zai iya tsina na wani abin da zai amfane shi a rayuwa ba ina nufin mace a farkon rayuwar shi ita ce mahaifiyarsa saboda ita ta fara wanke shi a nan gidan duniya ya fara cin abincin shi daga jikinta kafin jikin wani sannan kuma haka nan in ya girma wanke shi za a yi abika ma wata macen kuma yanda wancan ta bashi abinci daga jiki ita ma wannan dai akwai abincin da ita za ta bashi shi kuma duk duniya ba mai bashi in ba ita ba to in bai an farko da ƙarshe ba rayuwar namiji ta a akan mace yake to in ba a gina mata ba dole a rinka samun matsala ana ondaretin ana raina al'amarin mata alhazin al'amarin mata ba abin rainawa ba ne ba abin yin sakaci ba ne saboda duk inda za a je a dawo dole sai da mace ake cin nasara duk wanda kaga ya zama wani abin arziki a ban kasa to ka bincika mace ta ba da gudunmuwar da ba zai kirku ba sai dai da yake ba fitowa matan ke yi ba ba lalle a gane ba amma da za a bi tarihi za a ga inda mace ta taimake shi ya zama abin da ya zama Allah ya taimake mu to shine anan mallam yace wannan littafin tunatarwa ne ga mahaifiya wa hiya ra'iyatun fi baitiha wanda kuma mahaifiyar nan ita ma mai kula ne mai kiwo ce a gidanta kamar yadda muka sani a abu Abdullahi na Abbas wa mas'ulatun an banatiha kuma sai Allah ya tambaye ta game da 'ya'yanta ya aka yi yara suka taso ba ƙur'ani sai zagi kowa in ya ga danki yana ɗauke ɗan shi kare koyi mummunan hali ya aka yi haka san ƴaƴa ya rufe miki ido kin kasa musu tarbiyyar da ya kamata me ya janyo miki wannan wannan littafi a ciki akwai tunatarwa wa muwajjihatun lahunna kuma a cikin littafin akwai fuskantarwa zuwa ga ƴan uwa mata wanda suke iyaye yace wa kathirun min albanat da yawa daga cikin ƴaƴa mata yanshaw ala anwa'il akhlaq suna tasowa a rayuwarsu akan ɗabi'u mabambanta nau'i daban-daban wasifat kuma ƴaƴa mata sukan taso da wasu irin siffofi iktasabnaha min al'umr wanda waɗannan siffofin sun samo su ne sun tsuwurwuto su ne sun samo su daga iyayensu mata kuma gaskiya ne shi ya sa za ku ga hatta a hukunce-hukuncen aure da fikihu in aka zo matsalan mace wani lokaci ba a iya warware matsalan sai an koma in kalli mahaifiyarta kun fahimci magana daga cikinsu yanzu mace wanda zuban jini take da zuban jini bai yankewa kun ga dole a tana kuma al'ada ya za a yi a bambance yaushe ne al'ada yaushe ne jinin rashin lafiyarsa akwai rikice wanda in launi da wane ne na jinin ya yaki canjawa za a koma ne a kalli mahaifiyarta da ta haife ta kwana nawa take tana yin al'ada a wata sai a yi mata hukunci da yadda mahaifiyarta take kun fahimci wannan magana ashe ya nuna cewa tasirin mace ga mahaifiyarta ba karami ba ne to sannan haka nan wurin haihuwa a dasulaf ne ce a haifi ku haifi ku auri mata kuma ku haihu don zan yi alfahari da ku a ranar alkiyama suka ce to ya ake gane mace tana haihuwa tunda bata riga ta haihun ba aka ce a kalli mahaifiyarta in mahaifiyarta na da yawan haihuwa to yar ma za ta iya zama irinta ina fata an gane al'yar ku da sata jijiya yana nasu, jini yana bin jini haka nan har a ɗabi'u to shi a nan ke cewa da yawa daga cikin 'ya'ya mata sun koyi ɗabi'u ne ta sanadiyyar iyayensu mata wa huwa tazkiratu ne ce a gaba kuma mu sani wannan littafin muka ƙara minti goma na tsayayi malam Usman eh awa ɗaya nan je wurin malam Kabiru Gombe ne guduwa na yi. waya kuri, karatu ne sa ban zo da wuri ba akwai karatun da dole in tsaya in yi kuma malam Kabiru Gombe zai zo tare da to haka na gade ba zan iya barin ku ba gaskiya na ajiye wancan na taho ne mutu kuma alkawarin zan koma amma insha Allah mu je Allah ya muku albarka Allah sa in shiga aljanna ku bi ni kun burge ni da ba mun hasada ba ku ce mu shiga tare haka wasu ke cewa Allah ya sa mu shiga Allah ka yace mana wa huwa tazkiratun aidan liddu'at to ba yace a baya yace ce littafin nan yafi karfin macen da za ta yi aure wanda ke gidan aure wanda kaza ya ce a'a shi kanshi wannan littafin tazkiratun aidan liddu'at tunatarwa ne ga malamai masu kira zuwa ga Allah su kansa akwai tunatarwa a ciki lil ilayati bi hadha al-amr ta yanda ala a tunatar da malamai su kula da irin wannan al'amari na tunatar da mata su zamto na gari saboda a duniya babu mutum mai gata kaman malamai a yanzu saboda ba annabawa ayyukan da kuka ga malaman nan suna yi shine ayyukan da annabawa suka yi a zamanin kun gane ko kuma duk duniya ba mutum mai mutuncin malami duk inda za a je a dawo duk yanda zamani zai lalace duk inda za a buga a raya ko da baki an ce ƙarya ne a aikace sai kun fahimci ba wanda ya kai malami mutunci a ban ƙasa me yasa da alkhairi da sharri da sauki da wahala duk wurin malamai ake koma ana yin mutuwa wa ake fara nema commissioner of police eh commissioner of police ke zuwa alkafani gwamna ne minister ne shugaban kasa ne da za a ce ga shugaban kasa ga sheikh wa za ki ce magawanki sallah <laughs> kun banci magana? in an yi haihuwa za a raɗa suna wa ake zuwa samu ne alami yasa malamai dole su rinka tsufa da wuri rikita rikitan wallahi yana da yawa wallahi sai ka rasa su ka rasa ma inda ka sa kanka kuma dole ka yi bayan da ka iya in ka ƙi kuma Allah ya kona ka yana ka yi dole ka fita yi to haka za a gani in kuma alkhairi ya zo yanzu ku kalli ma wani abu daya idan za a daura aure da Allah wa ake zuwa su daura eh duk da wani auren za a ɗaura a masallaci daga nan wurin tsiya za a wuce eh, da yawa galibi shi ya sa ni ina cikin waɗanda muka yi Allah ya isa wanda ya sa ne masa muhadaran aure je faki, ban yafe mishin eh ban yafe ba wallahi na faɗa ko gayyata na kai ni na ma daina gayyatan walima aure dama alhamdulillah na daina na daina in ta kama zan yi nakan yi eh eh a ban rufe kofa ba ma yana wuya da wuya ka gayyace ni muhadaran aure in yi gaskiya kuma na ba ku asanar ku duba shekara hudu zuwa yau za ku yi kirga muhadara nawa ne na aure wanda na yi ba su da yawa ni na riga na ijiye ma saboda ka samu matsala dama na ta ce ban iya ba <laughs> ta ce ban iya ba wata in je wurin aure in ta maganar mutuwa <laughs> eh na canja to ba dai zan yi ba <laughs> tana canja a hannu shi shine gaskiya da gaske ne akwai abokai na da yana ka miki sai ka zo a kai walima ka faɗi ayoyi an jima kuma a ji a nuna ma Allah ba a isa ba bi isa ba to mu kuma a wurin mu shi Allah ya isa a wurin mu matsayin annon sallallahu a wurin mu ya fi matsayin duk wani mutum za mu iya batawa da kowa a duniya sanadiyar manzan Allah wallahi hatta iyayen da suka haife mu ballantana wani mutum can in dai a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu bata da kowa za mu rabu da mutum ko mun dadewar mu da shi in dai a kan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi to shi sa muna kaunan shi muna san shi ko muna san a tarfa magarin mu nono mu tashi a bayan shi ba dan mun isa ba sai dan rahamar Allah an gane wannan ko to zaka ga a zo a ce malami kaza shikenan a da an yi mutuwa kuma shi ake kira to wannan malamai suna da muhimmanci a cikin mutane saboda ko ka ji wani na zagin su kuma fitina ya zo mishi wurin sai yake zagayawa bai kuma zuwa ya faɗi alkhairin da suka yi mishi sai dai sharri to a cikin littafin tafala ya ce akwai tunatarwa ga malamai don su kula da wannan abin da ya sa ne wancan shimfiɗa shi ne har gobe mutane sun fi jin maganan malamai fiye da kowa kun yadda da wannan magana mutane sun fi jin maganan malamai fiye da kowa yanzu misali nan ba karatu muke yi ba akwai wanda muka biya ta ta zo nan wurin ga kunan dai masallacin juma'a ne amma kun cika shi har waje kuna zaune kuma kun zauna a nan fiye da awa ɗaya kafin in zo akwai wanda aka biya ta akwai wanda sai dai ma kuku ba da gudunmuwa ga shi na kwarai daga kawala usman sai dai kuku ba da gudunmuwa ma ga shi nan sadaka da ake ta tarawa to amma dan siyasa zai iya tara wannan bai kashe kuɗi ba ta zai iya ba me yasa saboda kun fi gamsuwa da imani fiye da duniya ba haka ne? to wannan shi yasa aka ce su ma malamai ina faɗin wannan saboda a cikin ku akwai malamai masu koyarwa na sani kuma ku kula wurin yi ma mata nasiha akan wannan malamai su lura da yawa ba a yi ma mata irin waɗannan nasihohi ɗin. shi ya sa matan har su tafi zuciyarsa ya lalace kuma ga gidan auren dama yanzu sai haƙuri sai haƙuri duk gidan auren da ka sani akwai matsala a cikin shi duk gidan auren da ka sani akwai matsala a cikin shi sai dai na wani yafi na wani ne nau'in matsalan da damuwan wani ba shi ne damuwan wani ba haka ne ko ba haka bane to saboda haka nan idan ana tunatarwa shine abu zai zai sanya a yi haƙuri kuma a gane yadda abu yake don da yawan abin da ya kai mata gidan 'yan tsubu da bokanci akwai wannan damuwar da ba a fito an musu bayanin yadda za su kubuta daga cikinta ba to kuma wannan littafin zai taimaka wurin yi muku wannan bayanin Allah ya taimake mu baki daya ce, wal ihtimamu bihi kuma akwai bukatar masu da'awa su ba da muhimmanci akan tattauna akan siffofin mata na gari wa sa'i fi nashr hadhihi sifat wa ina ta jan kafa ne ko zanga littafi ya shigo amma da alamar zan gudun ban littafin nan wasa'ayi kuma ana son a kai kawo a yi ƙoƙari fi nashri hadhihi sifat wurin ganin an yada irin waɗannan siffofi ɗin na gari alfadila wanda suke masu daraja a wurin Allah wal akhlaq da kuma ganin an yada irin waɗannan ɗabi'u alhamida wanda suke abun godiya godaddu masu kyau a wurin Allah wal da ganin an yada waɗannan halayya al wanda suke masu albarka Allah kai mana albarka malam yace duk wannan kokari za a yi shi ne litakuna sifatin dan abinda zamu fada a cikin wannan littafin ya zanto su siffofi ne lazimatul na koda yaushe tutur suna tare lil banati ga diyamace wan nisa ya'ya mata matasa wan nisa'i da mata fi mujtama'il iman a cikin al'umma wanda suke masu imani wa fi diyarin mu'minin sannan kuma a samu nagarta a cikin gidajen mu'minai salihan bayi Allah ka sa gidajen mu su zanto gidaje na salihan bayinka to yin hakan zai taimaka in ji malam to ku ji abin da zai zai zai sa ku ƙara san littafin kuma ku gane cewa littafin an yi kokari a cikin sa malam ya ce la siyama babu kaman ma yanda in ka duba za ka tarda cewa nahnu na'ishu zamanan guziyar fihi al-mar'atu ghazwan lam yahsil laha fi ayi fatratin min fatarat at-tarikh as-sadiqa yace lafiya ma babu kamar yadda in ka duba za ka ga cewa nahnu mu fa a yanzu na'ishu muna rayuwa ne zamanan a wani irin zamani mai ban tsoro wanda yake guziyar a cikin zamanin an yaƙa almar'a mace an yaƙi tunanin mace a zamanin an yaƙi tunanin mace an kawo ishu na gender equality ko an ce mace ce daidai da namiji wani mai martaba ma ce in ya mare ki ki koɗa mai mare tsoron da ya rauna taki a zaki hmm? ina ne tun a ce ki kai ƙara abi miki haƙinki da bai kamata yi ba annabi ya hana shi abin da yi laifi ne kuma wanda ya ci mutuncin yar wani a shi ma sun nashi da ya kare ya tsira ko ko ba ka bane amma a ce a gwama kar ku bi wannan da'awar ba a ce ki bi haƙin ki fata shari'a ba ku gane wannan amma a ce ki daidai da namiji wallahi an kashe ki saboda duk abin da aka ce karfin ɗaya ya ɗauki hudu to ba ɗaya suke ba kun gane abin da ke nufi ba an ce namiji ɗaya ya auri mata hudu ba to ya nuna karfin ɗayan nan yana daidai da karfin hudun can to yanzu ke an ce ya dawo zafin talauci ya ishe shi ba albashi ba an mai sata a rumfan kasuwa ya kashe kudin motar da ke aljihun shi ya je bu bashi an je ba a bashi bashin ba ya kashe kudin mota kuma an zage shi wanda kaji wanda ya tare shi a hanya dama gobara ne kawai kona shi zai to kuma ya dakin taba mar makar magana likiti ya tashi ya mare ki maimakon ki kukanki ki jira ya gama ki gaya mai Allah kuma ki nuna mai Allah zai ba haƙi kuma ba za ki yafe ba ta sai miki tarfin a tamfa uku a shi ke na dama wance ta kusa haihuwa ta kusa aurar da yanta an ko dubu bakwai ne da ɗari biyar wallahi dai ka san annabi ya haramta kuma ka zalunce ni kuma kai ma Allah ya tika karfi wanda ya fi morewa kan kirama yanda ka bige ni nan kuma annabi ya hana to wallahi ka kiyaye haduwanka da Allah ai abinda kai kafi na ma baka ci Allah ba ko mun shaytancin shi wallahi ya san kin daure shi eh kuma yanzu kai har a ce kana da mutunci in na faɗi wannan abin a waje sai fara neman to yanzu ya za a yi sulhu karki karki fallasa ki kunya ta shi amma fa yana da mutuncin da kunya dan wani ya je ya je beyond expectation to ke baki da hankali ya zan shigo gida ki ce kaza sulhu yake so ayi karki hausa ma duk da haka to ni dai annabi ya fada kuma fansa shine a sai mun zani ai ba laifi bane duk duniya ba wanda mace za ta gaya ma lalurar ta hankali kwance kamar mijinta in ko mace bata samu haka ba to ba ta da mijin da ya kamata ba wanda mace fa wani lokaci ba wai lalura ba wai wani abu kake so a bata ba a'a ka bata dama kawai ta sa kanta a kirjinka ce kuka bakin cikin ya fita a ranta kila ta tuna mahaifiyarta da ta rasu kila ta tuna kaza kila ta tuna kaza kawai saurare ta ya hakuri ba ta yi ta gama shikenan to irin wannan akwai ya zanto ana koyar da mazaje ana koyar da mata saboda duk sanda ka kori mace daga jikinka to dole ta je jikin wani ko wata dole ne ko ta je ta koyo ɗabi'a a wurin wata ko a wurin wani ko a ziga ta ko makarshe ko ko kaso cutarwar sai ya dawo maka to me amfanin ka je kai ta kuma cutar da kanka a banza jama'a kuna fahimtar wannan to Allah ya taimake mu to shine anan da Malam ya kawo yace muna rayuwa a zamani wanda aka yaki tunanin mace a cikin sa aka sa mace ta yi abin da take ganin daidai take da namiji malam yace irin yakan tunanin nan ko da aka yi wa mata lam yahsin laha fi ayi fatratin ba a samu irin samuwan wannan yakan tunanin ba a sauran zamunna min fatarati tarih hasadika a sauran irin zamunna na tarihi da suka wuce ba a samu irin wannan ba mata ba su irin fito wanda suka yi a baya kamar yadda suke yi a yanzu ba sannan kuma mata ba su siffanci da irin siffan da ke fusata Allah a baya kamar yadda suke yi a yanzu ba an muku misali guda ɗaya manzala sallallahu alaihi wa ya faɗa cikin hadisin imamu muslim yake cewa sinfani min ahlin nari akwai wasu nau'ukan mutane guda biyu waɗannan mutanen 'yan wuta ne mun sha karanta hadisin nan da ko anan yace waɗannan mutanen in kun gansu suna da siffofin 'yan wutaran alkiyama na farkon su ya siffanta su da cewa maza ne yace wasu mutane da za su riki wani abu kamar bindin sa suna dukan mutane da shi akan zalunci Shi ne aka siffanta cewa jin namijin da ya ɗauki makami ko wani abu mai cutarwa ya cutar da musulmi ta hanyar dukan shi ko zubar masa da jini ko kaza ko wane ne shi to zai iya shiga cikin wannan siffan maza to ya gama da maza sai ya ce wani sa'u su kuma mata a su mata da za su zo idan kuka gansu kasiyatun ga dai tufafi a jikinsu amma kuma ariyatun tsirara suke don tufafin bai rufe inda Allah ya so a rufe ba an gane ko ko ya yi shara-shara ko kuma ya dama jiki yana nuna shaf ɗin mace ko namiji bai alasta ya sa tufafin da ke dama jikin shi yana nuna shaf ɗin jikinsa saboda yanda maza ke fitiluwa da mata su ma mata suna fitiluwa da maza shi yasa Allah da ya tashi hukuncin kamewa sai ya haɗa maza da mata duka kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka gaya ma muminai ba ɗan tasha ɗan duniya ba a muminai masu imani ka gaya musu cewa ya gudu min abu tsarigin su gane gannansu su daina yawan kalle kallan mata wa ya fazza furujahunna kuma su tsara farjojinsu ayan sai ta nuna duk mai kallan banza wata rana zai iya yin zina sannan sai ce wa kullil mu'minati ko ka kuma gaya ma muminai mata su ma gudu min absarihinna su kame gannansu wa furuja furujahunna kuma su tsara farjojinsu ashe wannan aya ita ma ta nuna cewa su ma mata in suka cika kalle kallon maza sha'awa zai in musu har wata ranar su kasa rike kansu sai abinda Allah baya su? to anan in kun duba sai nuna cewa an samu a tarihi a nan ke faɗa ke cewa a waɗannan matan sun sa tufafi amma tsirara suke kasiyatun ariyatun ma'ilatun muminatun ga su malayin su samba da ya zauna a nan kama ya kawo hadisun ko ya mana ishara da shi Allah ya kara masa lafiya to wannan hadisun ne wanda ke nuna cewa suna tafiya suna karkata suna me ake ce mishi farkwata eh, ko suna yamga, yanga suna karya nan su ja hankali su kaza da sauransu annabi sallallahu alaihi ya ce in kaga kansu akwai attachment mana ko sun kara ko sun nada gashinsu su yanda zai ɗau hankalin namiji annan sulasulan abin ban tsoro a hadisi sai ya ce la yadkhuluna muhun na ra'aytumuhunna hun. in kuka ga irin waɗannan matan ni annabi na ce ku tsine musu ku ce Allah ya nisanta su da rahama haka annan sulasulan ya faɗa duk da malamai suna cewa ba za ka je ka same ta ne ki ce wancan e eh, wannan abin da kika yi Allah ya tsitsi a ba haka hadisin ke nufi ba abin da yake nufi shine in ka ganta ka ce mata wancan eh abin nan da kike faga hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu ya ce akwai maza kala akwai mata kala kuma an ga masu wannan ya ce a tsine musu kin ga kuwa aibata a takaice dai in ta ci gaba da kin tsinuwan kuma ya bita ta tunda kin karanta mata hadisin kin yi aiki da shi in kuma ta tuba kin ga ta shirya kin samu ladanta kuma tuban dama shi aka fi so shi sa ko karanta ma mutum hadisin yi ba aka ce to yar banza ga abin da yake rawahul bukhari wa muslim muttafaqun alaihi zo ki Allah ya jefa ki wuta ya gama la la la la wannan ba hanyar ba hanyar ba hanyar koyarwa bane idan kuka ga mutum yana saban Allah guda goma kar ku damu ko ɗaya za ku iya gyara mishi ku bar ciye ta karan ku rike ɗayan ku rike shine ka iya da awa ka iya koyar da mutane kuna fahimta yawwa in kuka ga mutum yana saban Allah kan ku tarar rana sai ya zama kamar mala'ika ya koma kun fa ya kun a rana ɗaya a daina zunubi a koma ɗa'a yana da wahala haka ake so kuma shine manufar amma hanyoyin bin ne ake bin su sannan a hankali ba a ɗauka a ce rana in sai mutum ya canza idan mutum na zunubi kaza da kaza wanne ya fi muni a ciki tunkaru wanda ya fi muni an gane magana ko to da haka ake gyara da haka Allah mu ma ya gyara mu lokacin da ake shan giya ya so a daina shan giya sai da ya saukar da ayoyi guda uku ɗaya bayan ɗaya yana kira akan yadda za a daina shan giya sannan a ƙarshe ya haramta to haka ake gyara mutum Allah ya sa mu dace to malam yace ba a samu irin wannan yaƙan tunanin ba yanzu mata duk suna irin wannan ko sai sai an tauye musu haƙi an yi kaza ba tauye haƙi bane to ya za a ce ba zan karatu ba zan aiki ba a'a karatu kan dole ce kake karatu ai ma san darajar ilimi ba ko ba haka bane karatu yana da kyau mata su yi karatu mu muna so mata su yi karatu wanda ma ba su barin matan su yi karatu mu a fahimta mu kuskure suke ina fata an fahimci wannan kawai ya danganta ki karatu ne zaki karanta ne zai amfani ke amfanar da al'umma shi ake so shi ake bukata to an ce ba zan aiki ba a'a wa ce ba za ki aiki ba amma ki aikin da ya dace da ke shine magana kun fahimci magana ki aikin da ya dace da ke bayan kin gama wajibanki akwai mata guda biyu da na sani dukkanin su ɗalibai na ne ina roƙon Allah ya yi nan matan albarka wallahi sun ban sha'awa fiye da tsammanin ɗaya daga cikin su koyarwa take a wani babban makaranta koyarwa take kuɗi take samu albashin tana ga kai kusan dubu ɗari ko da wani abu saboda Allah ya bata baiwan abu 'ya'yanta suka taso ta ce sai ta fahimci 'ya'yanta yanzu suna buƙatar lokacin tafiye da da kuma gashi ba ta samun lokacin wallahi sai ta ajiye aikin ta koma ta shekaru tana tarbiyyar 'ya'yanta suna ɗagowa ta ce ta mai da hankali a kan sai da suka ɗago kowa ya hankali ya kama gabansa sannan ta dawo ta ci gaba da aikin da take yi ta ce kuma da ta koma cikin talauci ta koma ta bar wadata ta koma talauci saboda ya'yanta su tsayi Don Allah mata nawa ne da suke iya irin wannan shi yasa ne mata wancan addu'a wata ko jahannama za ta ci sai dai ta ci ina ruwanta an fahimci wannan ko to irin wannan yana da kyau shine Malam yake cewa abara majallatin adida an yaki wannan tunanin na mata irin yaƙar da ba a same shi a baya a tarihi ba ta dangane da wato wanda suke nufin lalata ya mace a baratun mujallatin adida ta hanyar wato asalin mujallu masu yawa nobels nobels da ake yi da ne ma ake ƙauyancin nobels so hadisin kano a ta siyowa gidan dabino a ta siyowa har gara masu ruwan bagaja na lokacin da masu za su dawo da ya fi sauki akan bala'in da yanzu ake ciki tana ita karanta magana jari ce duk da cewa shi ma ba alkhairi bane ran da kika je kabari kika kin karanta takaddun Hausa guda bakwai amma baki sauka bakwai na Qur'ani ba ai dole ki ji hankalin ki ya tashi to waɗannan mujallu da ake yi din na Nobel an yaƙi tunanin mata a cikin daga nan ne aka dinga juyo sa suka zanto WhatsApp da Facebook da Instagram da wata tsiyace ai su ne asali da ba ku saba da waɗancan ba ba ku saba da waɗannan ba da ba su waɗancan ba sai an kyamaci waɗannan to shi ne malaika wannan ya ce wa kanawatin kasira da tashoshi channel channel na TV masu yawa kamar wanne arewa ko hmm. arewa 24 farin wata ah, hadda bakan ma'an akwai bollywood ko ina mamakin masu liƙe ma irin waɗannan na gaya ma mata a wurin tafsiri wanda muka yi tafsiri rana al'amisar wala wata rana zo zan wuce na je gida wasu yan uwanmu sai daga wata yarinya tana kallon abu ne magana na gaba ta ji ba hankalin ta yi gaba sai zuciya na ji akan mai take kallo da har bata ji magana na sai naga tsira ake da wata yar fim tana faɗan ai wallahi ke gyara gidan auratayya da abin da suke gudun wanda suke bayarwa kun ji da wace a ah, saboda kuna da imani ne sukan da suka yi nisa ba su ganin wannan adin da kuka ce ta ce gudun wanda muke bayarwa bai gaza abin da malamai ke yi ba ai wannan abu sai na jirai da ya zo nan ci <laughs> ba abin da kai zaka iya mata magana ba tana cikin kwalba da ma keke da keke ne sai mu gaya mata abin da ita ma har ta kwanta ba za ta manta da shi kun san mu ma mun iya bakan magana fa mun kakkaranta sai dai ba mu yi ne saboda ba maslaha ba ne in wurin da ya kama yayi za a yi muna yi shine sai take faɗa ai su yanzu gyara auratayya suke yi suke kaza suke kaza wallahi tsautsayi sai mai tambayin ya ce to yanzu mai saurari zai so ya ji eh, ‘ya'yanki nawa wane ne mijinki kala wai faji abin da ta faɗa da tana nuna isa suke yi sai sai wani cikon sai kasan da yake abin da an zo wurin kwarai daga da yake abin daga Allah ne eh, ba da ya haihuwa amma na yi aure da a kano aka samu matsala sai shi ne na aurenta uku wanda ta kasa zaman aure uku duk salihancin mace ta shiga gida uku ta fita sai an yi shakka a kanta ko tana da gaskiya sai dai ta ɗauki jarabawa Allah ya so jarabe ta amma sai ta shiga gida ɗaya bai mutu ba aka rabu ba fa mutuwa kai ko mutuwa suke sai ka ji ana anya kowa fa yadda za a mutu ko da aure ko ba aure Allah ya mutuwanka ko aure ɗari za ka yi ba sai ka mutu ba to amma sai ka ji ana cewa anya wanta ko ba wani abu da wani abu mana ke ma ai da wani abu kai ma mai tambayin da wani abu kullu nafsin za a ikafil maut to amma za ka ga ko mace take da gaskiya in ta faye yawan aure aure sai ka ga ana shakkan gaskiyanta ko da fa da gaskiya tana da gaskiya to ballanta da waɗannan sai ce wai abin daga Allah ne Allah ne bai yi ba ni ko sai nace faɗi da shay'u la yuti ai da wanda bai da abu ya za iya bayar hakan ne za a taka mutane to saboda haka an yaki tunanin mata ta waɗannan hanyoyi kuma mafi karanci ne. abinda mata ke yi na wannan kalle-kallen bai sha banban da abinda giya take yi ba ku kiyaye wannan wannan zama a ita kallon a kira sallah ki tashi kina kallon series gidan badamasi wallahi ko gidan tanimu kika tafi ko gidan muhammad kika tafi in dai ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bane kina da matsala abinda wannan fina-finan ke muku bai gaza abinda giya yake ma mutane ba saboda Allah ya faɗi dalilin haramta giya ce wai tuddakum an salati wa tuddakum an zikrillahi wa an salat giya tana hana ku ambatan Allah ne kuma tana hana ku yin sallah akan lokaci fa hal antum muntahun shin kun halu kuna da hankali to wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa fina-finan nan suna hana yin sallah akan lokaci ko ba sa yi maza ma gidan kwallo na hana su kar ku ce mata kawai nake faɗi na gaya mu yana hana yin sallah sannan kuma zama a kallon nan yana hana a karatun ƙur'ani yadda ya kamata ko baya yi yana yi to sannan abun ban tsoron shi ne kuma ƙabari ne a gaban ki gashi nan kin kusa faɗawa? kin kusa shiga saboda ko yau ko gobe dai mu shiga ko ba haka bane dole dai za a zo ranar da dai za mu dai shigan ko mun ki ko mun so kuma kun san shiga kabari Allah ya kara ma lamu gurin tun lafiya da tsawon kwana yace kaburburan nan fa da kuke gani duk wanda ke cikinsu ba wai tashi ya ce jama'a sai an jiman kwalaba mu alkhairi na gaji da duniya ni ina kabari sai kun zo ce ina duk wanda ka gani ba da san ranshi shi ba ka kai shi wurin ba da san ranshi shi ba to kuma har kina da lokacin batawa kin san za a yi miki irin wannan ai akwai gyara lokacin a can dama haka ne ai dama haka ne yanzu za a sa kwallon kafa kuma zai dace da lokacin sallah samari ba za su isha'i ba ba za su ashan ba mata kuma ana ashan za ka ji ana ihu to ki gode ma Allah da ke Allah ya zaɓe ki kike jin wannan damuwa a wurin wani ba damuwa ba ce Allah ya kyautata mana imanin mu sha biyu ta yi ina ganin bari mu samu wuri sai mu takaita ko malam ce an yaƙi tunanin mata ta irin waɗannan tashoshi wa wasa'ilul muta'addida ta hanyoyi daban-daban banda ma wannan ba na aka zo ana eh, bet naija ba wai mutu ya dauki kuɗi ya kai in ya ci za a ba shi kai caca kuma kai asarar kuɗi ga asarar lokaci har da mata wai ake wannan tsayar da watsewa to shi ne ma ne ka wannan ya ce irin wannan abubuwan da aka samar da su ta hajjifu lil'iqahati bi'iffatil mar'a babban manufar da ake asalin nufi da su ne wato ta kamewar da mace take da shi saboda asali an san mace da kunya da kamewa haka ne ko shi yasa zaka ga cewa hatta a zamanin Annabi da aka zo mata an tashi daga masallaci daga masallaci ba ba gidan biki ba suna cakuduwa da maza Annabi sallallahu alaihi ce mata su rinka takaita ne ko maza ne takaita ko sai mata sun tafi a ƙarshe suka ce mun wayi gari sai ka ga mace bango katanga yana rike riganta yana kyartan shi saboda matsewarta da rashin santa hau babban hanya in tana tafiya hanya ba ta hawa tsakiyar hanya tana tafiya gefe suke bi to kuma haka ya kamata ku kai in ba akwai cutarwa ba ne inda akwai cutarwa ne bayan da kika iya sai ki bi inda ya samu amma kuna tafiya a hanya ku daina bin tsakiyar titi ku rinka bin gefe shi ke nuna alamun kamewa da mutunci ga mace tsakiyar hanya na ɗa namiji ne amma wallahi wallahi lalacewa ya kai inda ya kai ba zan taɓa mantawa ba fiye da shekara nawa akwai ran da na zo wallahi zan wuce kuma islamiyya zan je in shiga in koyar da wasu a wani gari sai ga 'yan mata su uku ne da suka taho fa suna tafiya a jera ne da suka gani sai suka yi faɗi kuma suka yi faɗi ba yadda za a yi ne in iya wucewa kuma ni na riga na baro inda ya fi nisa a lungun da nake tafiya su inda suke wanda da kawai kamata yi in suna da mutunci su tsaya kawai wuce su sai su wuce gefen hanyar kwata ne sosai wallahi haka na shiga cikin kwatan nan kuma suna wucewa ni tsammani na ma ba su da lura ne kawai suna kan suna hiran banzan su sai na ji wata tana cewa wallahi ya kuru wallahi ya kuru sai ɗaya take cewa ban wai ga na kalle su ba sai da na ji ɗaya ta ce ai wallahi ma sai na je na shiga islamiyya to a nan ne na waigo na kalle su ne ta roƙon Allah ya sa ta zo ta shiga islamiyya da ita ta kuru eh da an ga wanda zai kuru saboda akan titi ba zan tsaya rikici da ita ba ko amma ta zai islamiyya zan zane ta zan ba ta kashi kuma ga waye babanta a shi kenan to Allah bai sa ta zo islamiyyan ba ba na so a ce ta zo islamiyyan eh da nan sai a bambance zare da abawa amma sun cuce ni Allah ya shiryar da su to me nake so ina musu anan rashin mutunci da rashin tarbiya ƴan mata ne fa ba zaura ba da ba zaura za ta yi wannan za ta idan ta ya buɗe amma ƴan mata da ba taɓa aure ba kuma wannan magana da nake gaya muku ya ba shekara goma sha biyu baya ya kai shekara wallahi kusan goma sha biyar ko fiye da haka to ina ga in a yanzu ne me kake tsammani na'am to sai sun bangaje ni ji ko to irin wannan irin wannan shi ke nuna cewa an baro shirya kuma wallahi barin gaya muku idan ba an koma an gyara irin wannan bane ko mun jimbuga ganin azaba daga wurin Allah kenan wallahi barin shirya annabi sallallahu alaihi ko dole ne mutum ya shiga azaba ko ta rayuwa ko ta bayan rayuwa Allah ta'ala da kanshi ya fada ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim duk wanda ya sa'a ma annabi sallallahu alaihi ko umarnin Allah to ya kiyayi wata fitina na nan sai ta same shi kun ga su waɗannan covid din da ake gani wata tsiya ne cuta can cuta nan ba makawa wallahi muna na ɗabi'un mu kaɗai na iya sa Allah ya turo waɗannan cututtuka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu rinjinonin Allah suna da yawa to da haka ya kamata a gyara a ƙarshen da zamu tsaya malam yace wa sharafiha irin waɗannan hanyoyin amfani da su wurin yakan matsayi da darajar mace wa hilyatiha da abin da yake na adanta wanda musulunci ya mata ado da shi na kunya ko da kamewa da sauransu wa zinatiha kuma amfani da shi wurin yakan hatta ado na ce wa imaniha wanda ya fi asara shine an yaki imanin mata an canza shi wanda zaka tada cewa ya yi rauni kwarai da gaske kuma tun da matan suka yi rauni dole maza su yi rauni Tun da mazan suna cakuɗa ne da mata to shi kenan nan imanin ya ce wa akhlaqi ha da ɗabi'u da ɗabi'unsu za ka ga cewa mace tana rayuwa cikin kunya da nauyi amma yanzu maganar da tafi kowanne rashin nauyi za ta iya gaya ma kowa har mahaifinta za ka ga irin wani mahaifiyarta za tana magana da mahaifiyarta ba za ka gane wace uwar wace ce yar ba wanda wannan bai yi ba a tarbiya na addinin musulunci ko zani mahaifiyarki ta daura sai sallah da shi ba halarta ki daura wannan zanin ina fata mun fahimci wannan to amma yanzu ina a ƙarshe cewa fadilati ha da matsayinta wanda Allah madaukakin sarki ya ba ta na daukaka insha Allah ta'ala idan mun zo gobe za mu tashi a gaba ta gaba in Allah da na san zuwa lokacin an kawo littafin ko malam Usman to abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah wanda ta saki ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ta zan ba da sanarwa cewa ina ganin muhadara kuke ranakun da kuke karatu kuna kai karfe nawa karfe nawa kuke fara to inda na gama tafsiri na gaina da lokaci da yanayi zan iya zuwa in na zo za mu iya rinka yin littafin kila ko bayan kun tashi inda lokaci ko da minti sha biyar ne zai zamto mun iya gama littafi a ƙarshen ramadan allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullah amin Allah ya da littafin ah, mun ce